'yan kungiyar malaman jami'o'in najeriya ta asu kenan a wani taron manema labarai amina jim kaɗan bayan sanar da janye yajin aikin da suka share saboda watanni biyar suna yi kungiyar dai ta ce ta ɗauki matakin janye yajin aikin ne saboda yarjejeniyar da suka yi da gwamnatin najeriya dr nasiru isa fagi shine shugaban kungiyar malaman jami'o'in a najeriya kamar yadda na faɗa wa jama'a mun kai wa mangobin mu a sasantawar nan da muka yi da kuma sa hannu da aka yi a kan yarjejeniya inda gwamnati ta tabbatar cewa za ta aiwatar da ita wannan yarjejeniya ta shekara ta 2009 to jiya a majalisar zartarwa ta wannan kungiya ta tattauna ta duba wannan takarda kuma ta tattauna a tsakanin mambobi kuma an zartar da hukuncin cewa mu zo mu gaya wa jama'a yau cewa kungiya ta amince za ta dakatar da shi wannan yajin aiki sannan kuma ana sa ran cewa dukkan abubuwan da muka daidaita da gwamnati za a aiwatar da su yaushe kenan kuka koma aiki eh daga yau insha Allah kenan kun gamsu da duk abubuwan da suka waka ne kenan tsakaninku eh to da mun samu an jejeniya da gwamnati kuma akwai shaida ai kaga ba wani dalilin da zai sa kuma mu ci gaba da wannan yajin aiki da kwarin gwiwar za a biya muku bukatu nan gaba ba tare da an sake samun wata matsala ba eh to ai duk kowane mai rai dai yana fatan alheri saboda haka mu ma muna fatan cewa gwamnati za ta aiwatar da wayannan abubuwan da ta ce za ta aiwatar amma kuma ai yanzu abin ya ma fita daga hannun gwamnati da kuma kungiyar malamai abin ya koma hannun jama'a 'yan ƙasa eh, shi yasa muka ce bari mu kirawo 'yan jarida saboda ku abokan aikinmu ne kuma za ku taimaka mana ku gaya wa mutanen ƙasa cewa ga yarjejeniyar da muka yi da gwamnati ta baya-bayan nan so muna sa ran cewa in an samu matsala mutane kuma za su yi hukunci barazanar kora sa kuka kuma a kai haba da malamin jami'a ya za a yi duk tarin ilimi na in na bar nan ma ina da aikin da zan yi dan ka kore ni daga aiki ai kusan ma sai ce maka ni gaba ta kai ni dan yanzu inda ake neman mu a duniya a Najeriya ne kawai ake wulakanta malamin jami'a amma in mun fita waje muna gogayya da sauran malaman jami'a na wasu kasashe za a ga cewa ana girmama mu kuma an san cewa a yadda muke aiki a ƙasar nan ba kowa ne zai iya zuwa zuwa aikin ba so shi yasa barazanar kore aiki ko a yanzu ko a baya ko a gaba ba za ta yi aiki ba a kan malamin jami'a Ƙungiyar malaman jami'o'in dai ta ce ba ta damu ba da wanda ya yi nasara ko rashin nasara a wannan fafatawa tsakaninsu da gwamnatin Najeriya ba. Fata dai shine a yi abin da zai kai ga ci gaban jami'o'in kamar yadda ake bukata.